سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا الاثنين 30 ga watan 12 shekara ta 2024 wanda yake yau rana ce ta 29 ga watan juma da al'akira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida za mu yi karatu a darasi na goma sha biyu a wannan littafi da muke karantawa na adabu al'ishira wa zikir sohbati wal uhuwa na babban malami badurdin muhammad al ghazi allah ya masa rahama in ba manta ba darasi da ya gabata muna karatu ne a inda malam yake magana akan ishratu ahli al-aswaq wato jar wato ma'amala da zamantakewa ta ahlul aswaqi wanda suke zama a kasuwanni wato jar da masu kasuwanci ya ya kamata mu'amala ta kasance tsakanin ka kai dan kasuwa da kuma abokan hulɗarka da makotanka a kasuwa tunda ana magana ne akan kyautata zaman tare a darasi da gabata mala yana gaya mana cewa wa min hal ishratu ma al aswaq wa tujar daga cikin ladubba da ya kamata musulmi ya ladabtu da shi idan dan kasuwa ne kenan wajen sa da abokan hulɗa a kasuwa da kuma abokan makotaka a kasuwa sai ce Allah tuklifa wa'dahum wa ta'zirahum fi khulfil wa'd kai a matsayinka na musulmi ka ladabci cewa kada ka saba Allah tukhlifa wa'dahu kar ka saba wa mutane alkawari abokan hulɗa a kasuwa wa ta'dirahum fi khulfil wa'di su kuma in suka saba maka alkawari to kai kai hakuri saboda malai ce iz la yumkinuhum khuruj min haqqika illa fil waqti alladhi yassarahu Allah babu yadda zai yi wusu ba ka hakkinka sai lokacin da Allah illa lokacin da ya tsara hula Allah ya yassare kai dai kada ka saba alƙawarin amma su mutane abokan hulɗa sa iya saba maka alƙawari to in kai baka saba alkawari ba dama haka ya kamata a matsayinka na musulmi su kuma in suka saba maka alkawari sai kai haƙuri sai kai haƙuri wata alama sannan ka san cewa anna julusaka alal hanuti zamanka a shagon kasuwa hanut wato inda ake kasuwanci zayatu talabid dunya wasu mutane sun ɗauki wannan a matsayin gaya ne wato shine abinda aka sa a gaba a duniya don neman duniya wasu mutane suna ganin ah, zuwa kasuwa ana zuwa ne saboda manufar a tara abin duniya shine makasudi sai yace wa ta'zirahu fi ka kai wa mutane hanzari a irin wannan tunani nasu saboda dama mutane da yawa suna da karancin sani na cewa ko karancin tunanin cewa duniya duk abin da ka tara zaka tafi ka bari kuma halal ɗinka arzikinka da Allah ya rubuta maka ba zai ba za ka bar duniya ba sai ka samu amma su suna ganin Eh, suna son tara duniya ta kowace hanya shi yasa mala yace ta wata ka ba mutane hanzari fi zalika cikin wannan abin da suke ganin cewa makasudin su na zuwa kasuwa shine su tara duniya amma kai mala yace hanzarinka na zuwa kasuwa li ajli kaza idainin zaka je kasuwa ne dan ka biya bashi ka samu kai kasuwanci ka samu abin da zaka biya bashi aw nafaqatin ala iyalin ko ka je kasuwa ka yi hada-hada don ka samu arzikin da za ka kula da iyalanka au abawaini ko in kana da iyaye guda biyu kai kake kula da su dole sai ka fita kai sana'a ka je kasuwa to kai ya zama wannan shine makasudin ka na zuwa kasuwa su ragowar mutane fa su suna ganin zuwa kasuwa neman gayatu talabin duniya, ana zuwa ne don a samu duniya saboda haka su idan su harfe yake kawai neman duniya suke to yace kai kar ka zama haka ka zama niyyar ka ta zuwa kasuwa shine saboda wannan abubuwa guda uku da malaye ambata in ana bin ka bashi dabi'a ta dan adam larura ta kanta sa karbo bashi to bai za ka iya biya ba sai ka yi sana'a sai ka je kasuwa to ka je kasuwa don ka samu abin da za biya bashi ko kuma kana da iyali wa zai rike ma iyalan sai ka je kasuwa sai ka yi sana'a to ka fita kasuwa ka je sana'a don ka nemi abin da za ka kula da iyalanka au abawai ne ko kuma ka fita don ka kula da iyayenka guda biyu waɗanda nauyinka ne in ba sa iya kulawa da kansu dole kai ya kamata ko ya wajaba ka je ka nemo arziki na halas don ka kula da iyayenka to kai ya zama wannan ne makasudanka na zuwa kasuwa yace faljulusu faljulusu fil hanuti fi haqiqa nafsun shi malam kamar yadda muka faɗa a irin sufaye na da kenan su suna gani zuwa kasuwa amma kamar aibi ne dole take sa a je kasuwa shi yasa yake cewa faljulusu fil hanuti zaman ka a shagon kasuwa fi haqiqa a ka kai da ka fita kasuwar nafsun ta waya ne dole za ta sa ka je kasuwar ba dan duniya ba Dan larurorin da aka ambata a baya saboda a matsayinka na musulmi ba wanda bai kamata ka kaskantar da kanka ya zama mutane a wajen su kake nema ba to zaka je kai sana'a don ka tsare mutuncin amma ba don abin duniya ba ba don ka zama kafi kowa tara abin duniya ba shi yasa ma laice fa in ja ahadun yastari minka shay'an idan wani mutum ya zo a ka kai dan kasuwa ya zo ka zai sai wani abu fallahu sha'iquhu ilaika li Allah ne ya koro shi zuwa gare ka Allah ne ya shi dan ka samu arzikinka fala tashub bai'aka bi khulfin saboda haka kada ka cuɗanya cinikayyarka ka ta kasuwa bi khulfin da saba alƙawari ko kuma bi halifin da rantsuwa karka cuɗanya kasuwancin ka da rantsarantsi ko da saba alkawari wala kazibin ko ƙarya wala sana ko mummunar ɗabi'a li'alla tuhrama bi hadhihi al-umuri al-muharrama saboda kada ka rasa dalilin waɗannan abubuwan da aka ambata wanda yake haramun ne kar ka rasa ma razaqaka Allah halalan muqaddaran abinda Allah ya rubuta maka na arzikinka ya zama ka bata shi daga halal ɗinka ka mai da shi mai ka tuɗanya shi ka mai da shi haram saboda me ka fita nema amma garin neman sai kai me sai ka cuɗanya neman halal ɗin da abin da yake a zai ɓata shi ya gurɓata shi ya mai da shi ya cuɗanya da haram ya mai da shi ya cuɗanya da da haram sai ambata guda nawa abuwa guda uku yace fala tashub aka bi khulfin ko kuma bi halifin kar ka sanya kasuwancinka ka ya da saba alkawari mun karanta wannan a baya cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce mu da cika alkawari musamman a cikin akadi shi yasa Allah a farkon sura a Qur'ani yace ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud a cikin suratul maida ya kuma su imani ku cika alkawarin ku wajen akadi in kun yi alkawari kada ku saba to kaga yana daga cikin abin da yake muhimmi mutumin da yake kasuwanci shi dai malam ya gaya mana yan kasuwa al'adar suna da yawan saba alkawari amma kai kada ka zama haka a wani kuma yake fala ta shubbai aka bi hali kar ka cuɗanya kasuwancin da rantsarantse rantsuwa rantsuwa an hana a kasuwanci rantsuwa aibi ne a kasuwanci amma abin mamaki kuma mutane ba sa iya ciniki sai da rantsarar wallahi haka na siya wallahi ba haka na siya ba wallahi in ka siya ma me zan samu wallahi in baka siya ma ni ba da wata damuwa wallahi a ka daina rantsarar a kasuwanci kaya ne ka zaka ke shara aka zo ka aje wanda yake da sha'awa ya zo ya yi ta yi ka ce kaza ne ya ga yayi masa ya duba fa nima yayi ma tambaya wanda ka iya ba da amsa ka ba shi amsa wanda ba za ka iya ba shi amsa ba ka ce ya yi hakuri akwai tambayar da mutane suke a kasuwa ba dan kasuwa ba zai iya ba shi amsa ba saboda shi ma bai sani ba yaya kwalitin kayan kai ta to ni dai ga abin ni ma cewa ne kuma gashi an rubuta a jikin kwali da ledar an ce kaza ba ni na kera ba me zan gaya maka ka duba dai ka gani in yayi maka shi kenan. amma dai alhamdulillah na san kaya na ba zan siyo kaya wanda yake mara kyau ba in cutar da wani ba iya abin da na iya saiwa ke so karka ya kasuwancin kada da rantsarantse kamar yadda muka faɗa an zargi mai rantsuwa a cikin kasuwanci manzo Allah sallallahu alaihi wa cikin hadisin Abu Huraira wanda Imam An-Nasa'i ya rawaito da Imam Al-Bazzar da wasu malamai manzo Allah yace arba'atun allahu azza wa jalla mutum hudu Allah yana kin su azza wa jalla Allah baya san su albayya alhallaf mai yawan kasuwanci da yawan rantsuwa a ciki mai yawan rantsuwa in ta haka da ya cancanta ya dauke su ba yanzu fi sabilillahi akan abin da yake naira 300 ko 500 zaka dau sunan Allah mai girma kai rantsuwa da shi abin ɗari uku abin ɗari biyar abin dubu ɗaya ɗari biyar kana so a siya sai kayan rantsuwa kai ba ka ganin girman sunan Allah cewa sunan Allah ya fi ƙarfin ka yi ciniki da wannan ƙanƙanin farashin kana ta karantse da Allah karantse da Allah to ka ga rashin girmama sunan Allah a abin da yake ƙasƙantacce ya zama yana rantsa shi shi yasa Allah baya san shi ya kaskantar da sunan Allah bai girmama sunan Allah da ya san girman sunan Allah da bai amfani da sunan Allah ba wajen sai da abin da yake kaskantacce to me ko kayan miliyan za ka sayar ai sunan Allah ya fi ƙarfin wannan farashin to bare kuma abubuwa ma kaskantattu eh, ya ta rantsarantsa da shi mala yace la annahu intahaka ma azzama Allah min asma'i wa ja'alahu sababan wa hilatan li darki ma hakkarahu min ad-dunya ya mai da sunan Allah tsani don ya samu abin duniya ƙasƙantacce wanda Allah ya ƙasƙantar da shi. Da ma'aimansa Allah ya gaya man salari salama, cewa duniya a wajen Allah ba ta kai fuffikin sauro daraja ba. Wataƙila ba ka gane ma'ana fuffikin sauro ba. Akwai wanda bai san sauro ba a cikin kowa ya san sauro, ka duba girman sauro ne. to fufukinsa ɗin nan guda ɗaya duniya ba ta kai wannan daraja ba a wajen Allah fufukinsa wurin to kai kana nan kana ta hauka a kanta kana kashe kanka kana keta alfarma Allah akan wannan abin da yake bai kai wannan daraja ba yanzu nawa zaka shafi hukin sauron za a sayi ma nawa zaka shafi hukin sauro ba zai sayi ba ma to me zaka yi da shi ka sai ka yi ne kuma za a auna nawa ne nauyinsa ha to sauran ma duk a auna shi akan shi ke nawa yake a saye shi me za ka yi da shi kai ko sauro ne na zinari a ce ga wani sauro irin zinari ne amma girman sa girman sauro me shi to fuffuke ɗaya na sauro duniyar nan ba ta kai wannan daraja ba a wajen Allah yanzu akan wannan ne za ka yi tarin tsarin sunan Allah don ka samu duniya kuma ba juma za ka samu ba sunan Allah ya fi ƙarfin wannan wato da mutane suna ganewa ba za su kashe kansu suna rantse-rantse ba saboda wannan dan abin duniya wanda yake kaskantacce shi yasa Allah baya son wanda ya ɗauki sunansa mai girma yake mai da shi tsani dan ya samu abin da yake kaskantacce ina ma a ce addu'a yayi da sunan Allah din ya roki Allah bukatunsa ba wai yayi tunanin cewa da wannan ne zai tsallaka ya samu abin duniya sai ce fa abghadahu wa makatahu hada fil alif sadiq wannan fa in yana rantsuwa kan gaskiya ake magana in yana rantsuwa kan gaskiya amma in yana rantsuwa kan ƙarya kuma to ya hada laifi akan laifi ya rena sunan Allah har yayi ƙarya da sunan Allah dan ya samu abin duniya kaskantacce shi yasa rantsuwa tana gusar da albarkar kasuwa kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhalifu manfaqatul lis-sil'a mamhaqatul lil-baraka alhalif rantsuwa a kasuwanci manfaqatun lis-sil'a yana tafiyar da hajar kasuwa din manfaqa manfaqa wato zaka yi rantsuwa abin ya tafi a saya amma mamhaqa lil-baraka za a cire alba a wata riwaya ko a wata a wani abin nan dabti da aka yi na wasalin wannan kalma munafika lisila domin duk wanda kai wa rantsuwa yana da imani zai girmama ka kuma ya sayi abin da ka rantse ba yi abin nan hajar kenan ta sayo amma kuma mamhaqatul lil baraka ana cire albarkar abin da aka sayar abin da aka samu bai da albarka wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka rawaito abu kata da lansari Allah ya kara masa yadda ya rawaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce iyyakum wa kasratil halif fi bayt ya ku mutane ina gargada ku inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku kiyaye rantsarantsa a cikin kasuwanci fa innahu yunaffiqu thumma yamhaqu yana tafiyar da haja a saya din ka saida amma a cire albarka wannan hadisin Imam Muslim saboda haka yin rantsuwa a kasuwanci aibi ne aibi ne abin zargi ne shi yasa ma ba wai iya duniya ya cire albarka ba alahira ma akwai ne akwai azaba ga wanda yake rantsuwa a kasuwanci hadisin abu huraira abu zar afwan Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah mutum uku Allah ba zai zance da su ranar al-qiyamah wala yanzuru ilaihim ba zai kalle su ba duba na rahama wala zakiyin ba zai tsarkake su ba walahum azabun aliyin suna da azaba mai radadi mutum uku Allah ba zai zance da su ranar alkiyama Allah ba zai kalle su kallo na rahama ba Allah ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai radadi da Abu Zar ya ji wannan magana sai ce khabu wa khasira rasulullah manhum wannan ai sun tabi sun yi asara ya manzon Allah wannan duk musifar akan su za ta shiga wannan hali Allah ba zai yi magana da su ba Allah ba zai kalle su kallo na rahama ba Allah ba zai tsarkake su kuma za a yi musu azaba mai radadi suwa ya rasulullah khabu wa khasiru sun tabe sun yi asara kala sai ma yake Allah yake al-musbilu wanda yake jan tufafinsa a ƙasa al-musbilu wanda yake jan tufafinsa a ƙasa tufafin da ya wuce idan sawa ana ja a ƙasa to ga sa wal mannan da mai goyi ya bayar ya goyi wal munafiqu sil'atahu bil halif al da wanda yake sayar da kayansa a kasuwa da rantsuwa ta ƙarya wannan wanda ya ƙarya ga hukumarsa a rantsuwar kasuwa ya yi rantsuwa akan ƙarya to wannan shine hukumarsa wannan hadisi imam muslim ne ya rawaito imam muslim ne ya rawaito saboda haka dai yana cin abin da yake lalata albarkar kasuwa rantsuwa ko da gaske ma ko abin da ya faɗi gaskiya ne ba a so a yi tsaron tsare bare kuma in ƙarya ne ga ukubar da aka ajiye masa saboda haka ne yake karka suɗanya kasuwancinka da rantsuwa ka zamo mai gaskiya sai ya ce wala kadib ka daina ƙarya a kasuwa kar ka yi ƙarya don a sai kayanka domin ƙarya a kasuwa ita ma tana cire albarkar kasuwa abin da ka samu sai ya zama madadin ya zama halal ɗinka ya zama haram domin ka same shi ne ta hanyar mai ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito yace inna sidqa yahdi ila albir gaskiya tana kai mutum zuwa ga albir ayyukan kwarai wa inna albir yahdi ila aljanna ayyuka nagari suna kai mutum aljanna wa inna rajul kuma lalle mutum la zai yi gaskiya ya ci gaba da yin gaskiya hatta bayan da Allah siddiqan har a rubuta shi a wajen Allah cewa shi mai gaskiya ne wa innal kadhiba yahdi ila al ƙarya tana kaiwa ga fajirci wa yin fujura yahdi ila an fajirci yana kaiwa ga wuta wa innal rajul kuma lalle mutum la zai yi ƙarya ya ci gaba da yin ƙarya hatta yuktaba inda Allah kazzaban har a rubuta shi a littafi a wajen Allah ta yana cikin makaryata akwai littafin da ake rubuta masu gaskiya da makaryata kana cikin masu gaskiya a rubuta ka awanci ɗayan kuma in kai a rubuta ka awanci saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Hakim dan Hizam Allah ya kara masa yadda yace albayyan bil khiyar masu ciniki mutum biyu suna da zabi da mai saye da mai saidawa malamin tafarraka in dai suna ciniki ba su rabu ba mai saye yana da damar ifasa mai saida yana da damar ya ki da abinsa sai ce fa in sadaka wa bayyana in suka yi gaskiya suka bayyana ta ita gaskiya burika lahuma fi bai'ihima sai ai musu albarka a kasuwarsu abin da suka yi ciniki shi kuɗin da ya samu ya zama mai albarka shi kayan da ya siya ya zama mai albarka wa in kadaba wa katama in suka yi ƙarya suka ɓoye wani abu a cikin ciniki muhiqat barakatu bai'ihima sai a cire albarka a cinikin in ya kudin da ya samu ba albarka kayan da wannan ya siya na karya ba albarka wannan ma hadisi Imam Bukhari da Muslim saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan masu kasuwa ɗan kasuwa da yin gaskiya kada kai karya don a sai kayanka kada kai karya don ka samu riba mai yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya je kasuwa sai ya kira yace ya ma'ashar tujjar ya ku yan kasuwa da manzo Allah ya kira dukkanin su fastajabu li rasulillah suka amsa labbaika ya rasulullah wa rafa'u a'naqahum wa absarahum suka daga kowa da yaji kiran manzo Allah ya waiga ga me za a ce da shi ya ma'ashar tujjar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna tujjara yub'athuna yawm alqiyamati fujjaran ‘yan kasuwa ranar alkiyama za a tashe su a sahun fajirai, mutanen banza su ne fajirai. Illa manittaka sai wanda ya ji tsoron Allah, wa barra ya yi aiki na kwarai wa sadaka ya yi gaskiya. Wani abuwa guda uku su ce sanyawa a cire mutum daga wannan sifa ta ne, fajirci. Illa man ittakallaha wanda ya ji tsoron Allah a kasuwar tasa ba ta rufe masa ido ba bai manta da Allah ba a kasuwa sannan wa barra ya yi mu'amala ta gari wa barra ya yi albir shi ne abin yake mu'amala kyakkyawa wasa da ka kuma ya gaskiya wani hadisin imamu turmizi na rutu hadisi ne ingantacci. kuma akwai riwayar da aka rawaito a mustadar imamul hakim manzo Allah yace inna tujara humul fujjar yan kasuwa su ne fajirai kaga can yace za a tashe su ranar alkiyama a sahun fajirai muka ce fajirai su ne mutanen banza masu fajirci sai wasu ko wani mai tambaya sai yi tambaya yace ya rasulullah alaysa kad ahallallahu albaya ba Allah ya halatta kasuwanci ba ya ji an ce za a tashi ‘yan kasuwa a sahun fajirai ba an halatta kasuwanci ba kala bala yake kwarai an halatta kasuwanci wa halallahu albay'a wa harrama riba Allah ya halatta kasuwanci walakinnahum sai dai waɗancan fajiran da aka ambata ‘yan kasuwa fajirai ya halifuna fa ya asamuna suna rance-rantse suna wa kansu laifi wa yi haddisuna fa suna faɗan magana su yi ƙarya shi ya sa suka zama daga cikin fajirai ba kasuwancin ne illa ba a wato rantsuwa akan ƙarya da kuma ɓoye gaskiya shi yasa inda za mu kawo labararka na magabata sai ka ga wani abin kamar almara to wani in za ka yi gaskiyar ai ba za a ce kayan naka ba ko ba ka bane a'a in dai za ka faɗi tsantsan gaskiya Kayana ga daga inda yake ga kalansa ga wane ne ga kai ta bayanai ai sai mutum ya ji ya karaya ko ba haka ba wanda ba ka ja baki ka yi shiru sai duba a gani in ya masu ni ma haka na sayo ba ni na kera ba amma in za ka yi bayani irin yadda wasu magabata suke yi ai ga wani ma ba zai to amma su so suke sai sun kwalkwale halar din ma sai ta gaya ma don su kore ka ka ki tafiya sai ka saya sai to kaga ai ba ni na tilasta ka sai bai zai gaya maka ka saya za su ta ma bayani don su gamsar da cewa su fa iya abin da suka yi imani akan kayan shi kenan kai kuma ka dage yayi maka zaka saya don an yi ciniki shi kenan baka da damuwa baka da damuwa to wannan shine abin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wasu yan kasuwan za a tashe su a ranar alkiyama a sawun fajirai saboda me rantsa da kuma ƙarya kuma ƙarya sannan sai yace kuma a nisanci alkhana domin ya ce fala tashub aka bi hulfin ko alifin wala kadhibin wala kana kada ka cuɗanya kasuwancinka da rantsarantse ko saba alkawari ko ƙarya ko kuma hana wato munanan ɗabi'u abin da bai dace ba ya ita su kyawawan ɗabi'u dama an umarce mu da kyawawan ɗabi'u da shi ya sa ma na yi littafi ya zama muna mu'amala da gaskiya da tausayin juna da wane da wane ne na abubuwa wanda yake mafiya kyawun ɗabi'u kuma wanda yake kasuwa ai an fi so ya siffanta da sifofi kyawawa saboda yanayin yadda yake samun mu'amala da mutane to kada ya yi amfani da wannan amfanin abin nan ɗin kasuwa da ya samu ya rika yin munanan ɗabi'u ko munanan ayyuka ba daidai ba ne shi ne ma in kai haka zai ɓata maka ya ce Allah tuhrama bi hadhihi al al-muharrama ma razaqaka Allahu halalan mukaddara kada waɗannan abubuwan da aka faɗa guda uku na farko a rantsuwa akan ƙarya ko rantsarin na biyu ƙarya na uku munanan ɗabi'u kada su lalata maka abin da zaka samu na arziki domin ya halakka fita nema to wannan abubuwan za su iya cuɗanya abin garin neman halai ya juye kuma ya zama maka haram ga shi arzikin ka samu amma ka ɓata shi da wancan ka gurɓata arziki kar ka yi haka in ji malam ya ce wa hamadillaha kuma ka gode wa Allah in ji malam wa hamadillaha kuma ka gode wa Allah a laribika a kan ribar da ka samu Allah ne ya baka duk in ka yi ciniki ka samu riba ka ce alhamdulillah aka tashi a kasuwa aka yi lissafi sai ka wa Allah godiya da ya baka wannan dace domin wani ya fito bai samu irin riba ka ba wani bai ma samun ba haka zai koma gida kai da ka samu sai ka gode wa Allah amma wafrah bi rifi akika dan uwanka da ya samu riba shi ma kai masa murna ka fara hika bi rifika irin yadda kake wa kanka murna kauli alayhi salatu wassalam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yajidu al-abdu halawata al-iman bawa ba zai dandani zakin imani ba hatta yuhibba li akhi sai ya so wa dan uwansa ma hibbuli li nafsihi abinda yake so wa kansa wa Ahmadullah ala in ka samu riba a kasuwa kai wa Allah godiya Allah ne baka ba dabaraka bace Allah ne ya kawo maka wannan kwastoma ɗin har ya sayi kayanka har kuma ka samu arziki me ya kamata kai wa Allah godiya ba wayenka ba ne wani yana nan ya yi tagumi an ƙi zuwa wajensa kai kuma Allah ya koro maka sai ka gode wa Allah amma kada ka zama mai hasada ga ragowar 'yan uwanka domin akwai wanda ya samu riba fiye da kai ko kuma kai baka ma samu riba ba shi ya samu da aka so ta tashi aka gama kasuwanci yamma ta yi za a rufe kasuwa kai ka tashi haka shi kuma ka ga yana lissafa riba to me ya kamata ka yi wafrah bi ribhi akhika ka taya dan uwanka murna alhamdulillah wani Allah ya masa albarka a kasuwa yau ya samu amfani to Allah ya masa albarka cikin abin da ya samu ka farhika ka fara'ika bi kamar yadda kake murna in kai ka samu ribar wannan kuma a wani abu ne mataki ne dama ai an gaya mana imani mataki mataki idan imaninka ya kai wannan gejin ka gani in dan uwanka ya samu amfani sai kai murna irin kamar kai ka samu in kuma imaninka bai kai wannan ba yi kokari ka danne zuciyar kar ka faɗi wani abu kar ka nuna damuwa dan me a'a kar ka yi haka domin ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa wala la yajidu al-abdu halawata al-iman bawa ba zai samu zakin imani dan imani ba hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu sai ya so wa dan uwansa abin da yake so to in ya samu kai ka samu wai a dai asalin wannan hadisi dan uwanka kai ne in dan uwanka ya samu alheri kamar kai ka samu ana so kai masa murna irin yadda in kai ka samu za ka yi ne za ka yi murna ka ji daɗi wannan yana daga cikin cikar imani yana daga cikin cikar imani da kuma sa a cikin zuciya wannan kuma tarbiyya ce tarbiyya ce mana yi ƙoƙari ka koya wa zuciyarka haka Don wani ya samu alheri karka abin na kai ma kana da naka alherin da za ka samu ko da ka samu to don ya samu alheri kada ka rika sa ranka a damuwa ko kana ta cewa kana ganin baka ji daɗi wannan hasada ce kuma yana tauye imani alama ce ta raunin imani alama ce ta raunin imani da rashin cikarsa kamalar imani shine ka zamo kana so wa ‘yan uwanka irin abin da kake so wa kanka kuma da sumu yani al'akhlaq fil ta'amul ɗaukaka cikin halaye kyawawa a cikin mu'amala domin ba wanda zai yi wannan sai wanda ɗabi'unsa kai kyau sai wanda ya yaƙi zuciyarsa sai wanda ya wanke ta daga ƙazanta daban-daban ta zuciya babba daga cikin ƙazantocin akwai hasada akwai kyashi a kawai in ka cewa Allah ne ya ba shi kai ma Allah zai ya baka ko goma zai baka yau rabansa ne ka rika kai abin nan fatan alheri me a ciki ya samu yau kai ma Allah ya baka nawa Allah ya baka kuma da ya samu rabansa ne fa ba rabanka bane kai ma nakan iya zo ba wanda yake tare raban wani kowa iya shi yake ci to shi yasa in mutum yana gyara zuciyarsa yana irin wannan tunanin ba zai samu wata damuwa ba ba zai dan wani ya samu na ba zai damu ba to me a ciki iya eh, rabansa ne ni ma na wa zai zo ma saboda sai ka ji zuciyarka ta yi lafiya lau Ba ka da wani abin nan amma duk yayin da mutum ya manta da cewa Allah ke kasa arziki nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu muka raba kowa rabansa na rayuwar duniya an ka tuna wannan ayar zaka ce ai to ba zai yi wai ɗaya rabona ba ni ko ba zan ci rabansa da abin da ya samu nashi ne ni ma zan samu na to in kana yin wannan sai zuciyarka ta yi kyau sai ka ka zauna lafiya kuma ba za ka samu wato wannan ciwo na hasada ya dame ka ba Bari har ya hana ka walwala wani yana ta samun kasuwa ah, to in samu me a cikin rabon yake ta samu da aka tsallake ni ba ragona ba ne nawa ya tsallako wani ya zo wajen ni kuma ko babu da yawa makwa ai ba ni kaɗai nake sai da irin wannan ba ga mun nan da yawa wani ya bar ɗan uwana akan ya tsallaka wajena wani kuma ya zo ya gana bai masa bai tsallaka ɗan uwana haka abin yi kullum ka rika tuna wannan a kasuwa ba ka da wata damuwa in ya zo bismillah abin nan zo ka duba ka gani ina akwai abin da yawa in ya wuce to Allah ya tsare shi kenan ka a ranka kawai wannan ba rabona ba wallahi rabona ne in ya je zai dawo kuma wallahi ana yi sai ya zo ya duba kace zo ka abin nan ya abin nan bai gamsu ba a'a ba gamsu ce zai ba zuciya ce yana sai ya je gaba ya duba wancan sai kuma ya dawo wajenka na kuma da abu ɗaya ne ba abun mamaki ma wani kwalin ma kamfani ɗaya ne amma da yake rabon ka ne sai iban na wancan ya zo wajenka to kullum kana jin wannan ba ka da wata damu in ya tafi wallahi ba rabon ka bane in naka ne zai dawo shi yasa in dan uwanka ya amfani ya samu riba kai ji daɗi kai ma kai masa Allah ya sai ya albarka ina taya ka murna in naka ya zo kai ma wani sai ma murna ba zai ma bakin ciki to shine malai yake cewa ka zamo mai abin nan farin zuciya a kasuwanci ba mai kyashi da hasada da damuwa ba wannan zai zai sa ka damuwa ya hana ka jin daɗin ma mu'amala ko da yawa mutane sai nake ta mamaki wai me yasa mutane suke da matsala a kasuwa kowa hasada kowa jin haushin wani har da tsafe tsafe ma a kore ka a kasuwar to in ka kore shi a kasuwar kai kuma sai ka zauna a duniyar masha Allah kasuwar kare a rufe duniyar kai kana kana jiranta ba za ka mutu ba kai ba za ka bar kasuwar ba ka je kawo makocinka tsaki sai kai ta mamaki to me kai ga wannan ma wallahi wannan muguwar zuciya ce to me a ciki shago ne aka ce za a saida rabon shi ne ba na ba mun je aka sayi to me a ciki sai kai ta jin haushi ya saya to in kai aka sayarwa fa shi kuma wani sai ji haushin ka kai baka tuna kanka shi yasa malamin suke cewa hadisin lahi na hatta ya kai idan na. ma yubbal ya nafsihi ka akka ka juya shi akasi kamar yadda kake aka ce ka so dan uwanka alheri ya dage to ka so masa kuma ka tsare shi daga sharri irin yadda baka so sharri same ka yanzu ka je kai masa sihiri ka ce waye ba kasuwar saboda yana samun ne kawai ya dame ka kai dan me baka kuma da sa yake tafi kai naka lokacin ne bai zo amma ka yi gaggawa saboda naka, kai dan me ya bar kasuwar ya rufe shagon ka hana shi ka je ka shi to kai sai ka zauna kuma raban shi din sai a kawo maka in ka isa in ka yi ta na nashi ɗauko ka kawo kanka zai yiwu wallahi in an zo an ga shagon a rufe wuciya za a yi wallahi wallahi raban shi ba za ka ci ba wallahi in ka kashe shi ma ya tafi kabari ma raban shi dai ba za ka ci ba sai dai raban ka saboda ka mai wai da yin tsafaci tsafaci a kasuwa da yin wani hasada da wani damuwa da da jin haushin mutane kawai wane to me a ciki ni mamaki yake ma wallahi ko da yake ɗabi'a zuciya haka take zuciya haka take musamman kuma akwai tsatsa tare da ita shi baya tunanin Allah ne yake raba arziki ya manta da ayar da muka baya tunanin cewa kowa da rabansa baya tunanin cewa a matsayinka na musulmi ba a so ka cutar da uwanka bal ma so ake ka masa murna da alherin da ya same shi kuma kar ka so mai shari bari a ce ka ɗau hannunka ka cutar da shi Allah ya tawaka ‘yan kasuwa suna harka da yawa a kasuwa abubuwa da yawa suna faruwa ana baka wani labarin ma sai kai ta mamaki saboda kawai ana son abin duniya shine magana da malami da ɗazu wasu in an fita kasuwa gaya to talabin duniya su a duniyan nan fa sai an same ta fa sai an yi kaza fa to nan sai ka ga masifa ta kaure mutane ana ta abubuwa marasa daɗi Allah ya tsare mu Allah ya gyara mana zukata malai ce wai za an taktal mizana idan ka ɗauki ma'auni za ka auna abin da kake saidawa a kasuwa fazkur mizanal qiyama kana dauka ka tuno cewa wa nada'ul mawazin alqist li alqiyama wannan ma'aunin da ka gani bayan ka mutu ka tafi kiyama kai ma za a ma ma'auni a auna ka ayyukan ka kai irin yadda zaka auna wannan ba dai abu bane to in dai ka ɗauki ma'auni ka tuna awonka na lahira wa ma alayka min alhaq ka tuna menene hakkin da yake wuyanka game da ɗan uwanka wahdari tatfif malaka ka kiyaye tauye ma'auni li qawlihi ta'ala saboda Allah ta'ala ya ce wailun lil mutaffifin azaba bane wail wai suka ce wata rijiya ce ta azaba a wutar jahannama nan za a sa al mutaffifin masu tauye ma'auni kaga nan wannan jumlar da malam ya kawo ya ambaci abubuwa guda uku cewa in kana mu'amala ta duniya ka hada alaƙarta da mu'amalar lahira domin aljaza'u min jinsil amal duk abin da kai a duniya kai wa dan uwanka za ga sakayye shi kai ba za ga sakayye shi saboda haka duk abin da za ka yi na mu'amala ka rika tuno alakantar da ita da lahirar gashi ina yi wa mutum awo ni ma kuma za a auna nawa rana alkiyama abu na farko kenan alakantar da me abin mu'amalolin na duniya da abin da zai faru a a lahira to in kana awo an baka jan aiki duk abin da zaka auna in mutum dubu suka zo so dubu ka tuna awon da kai za a auna a kiyama ba iyakar ta kenan ba ka dauka an gama ma'amala kenan a ai wallahi idan ka yi ko yaya to za a maimaita wannan awon za a auna a gobe kiyama saboda haka ka kyautata awon in kai ma kana so na ka yi kyautata a ranar alkiyama ɗaya kenan sannan ka tuna cewa dan uwanka yana da haƙƙi a kanka uwanka yana da haƙƙi a kanka a kasuwa kar ka ɗauka kawai ka samu banza wani aƙidar yahuda ce ko da ke mutane nawa ya suka zama yahudawa laisa alaina fil ummiyina ka sama nan ummiyin aiko wanda bai iya karatu ba wanda bai san kan abu ba tunda na zo kasuwa zan sai abu ai ban sani ba ni kawai na zo na ga kaya ne kuma irin abin da nake bukata na zo sai kai ka san sirrin ko ba haka ba ni ummiyi ne akai ba ni da sirrin ban san ya abin yake ba ban san ya aka siya ban san in kaza kaza ba iya da na gani yayi min kawai na zo wajen ka zan siya sai ka yi min ta Yahuda ko su suna cewa babu laifi su in sun cuta kowa ma in dai ba yahude bai to yau mutane daiwa sun zama yahudawa Shi ne mu'amala da rashin sani na mai saye su cuce shi su ba shi abin da yake na algos su ba shi abin da yake ba na gaske wa fake jabu su ba shi su yaudare shi su yi masa algabnul fahish saboda kai bako ne kai baka san harkar ba musamman yadda ake wa baki ka san baki mu a nan sunan su abin nan nama ga fashe aka ce bako a wajen mai yan kasuwa duk fa na san wannan harkar dan ina da yan kasuwa duk suna ban labari ni ba dan kasuwa amma wallahi na sani wallahi suna ba mu labari duk na sani bako sunan shi nama ga fashe tsere sunan shi murtala suya ce ga murtala suya bako kenan saboda ka za a yanka shi wata rana Saudiya farkon saukata da ni akwai wani dan agogo dan kankani haka nan haka bai wuce haka ba ana yin alam da shi sai na je kasuwa ina tsamman ko da yalda yake sai ba ko haka sai mu da goma sha biyar ni hoto to na sai sai da na zo haka na ce aka tabbaye shi ya eh, goye haka ta da ya fito wai ba sai ba yin goma sha biyar a to ai ka ka ka buge da dewa daga biyu zuwa sha biyar yawa ba ba tausayi to wallahi ana sai da dubu ba za a sayar ba saboda kai ka zama murtala suya bako ne kai baka sani ba ai jira yake kawai ya ga baku an sai ai tawawar baku baki shi yasa wasu da baki suke arziki amma matsalar ba sa tunanin gobe kiyama za a yaudare shi za a je a so masa kaya shi fa bakon fa za a karbi kuɗinsa ba a je amma a mai sayayya da ƙari ya zalunci bako ya je ya yi ciniki ba kayansa ba ne shi bakon ga abin da ya amma sai ya zama dillali shi fa yadi yake sai da bako da zai kayan roba ina kai ina amma mai yadi ya bari ya koma kayan roba sai ya je shagon abin nan a yi ciniki kuma da kuɗin ba fa sai ya ƙara masa abin naira dubu ɗaya dubu ɗaya ɗari biyu ko ɗari biyar kuma sai ya zo ya sai shi ya ɗauka ai ya ci banza wallahi baka ci banza ba ba ba zai albarka ba ba wani batun albarka ai shi yana da shi ai bai san ba albarkar shi dai kuɗin kawai yake gani amma ai baya tunda baya ganin ta albarka amma sai an tafi kiyama za a ce biya shi kuɗin sa da me zaka biya shine manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam a ranar alkiyama mufulisi abu asararre bankadadde wanda za a yi wa za a yi wa fallasa shine irin waɗannan ya ci kayan baki ba ya ya cuce su ba a adadi shi yana ganin ya tara ha mutane suna wasa wallahi to duk abin da za ka yi ka tuna dan uwanka yana da haƙƙi a kanka ka ci halal ɗin ƙanƙani shi fi akan ka ci haram da yawa ba haƙƙinka ne. kai ba dillali bane in kuma za ka yi ka gaya bakon nan ba kaya na bane amma na san inda ake saida amma gaskiya kaga ba zai in bar shago na in abin nan ba za ka dan min wani abu ai normal ne ta zan maka saboda ni na san mutanen nan duk na san hulɗoɗi kuma ka kai bako ne za a yi sutarka amma za mu je in taimake ka duk abin da kake so ni zan bar shago na amma rufe duk inda za a in je in raka ka duk abin da za ka saya tunda ni kaga dan gari ne na san yaren mutane na san halayen su sha Allahu za a rage maka dai cuta amma za ka sallame ni ce a ba damuwa za ku yi tsada shi ya fi ma ai wannan sallamar don dai ka abin nan tun da haka suke cewa yan kasuwar za a sallame ni haka suke cewa yaren yan kasuwa ke za a sallame ka to amma amma in za ka ce ka ga zan rufe shagona kuma ga kafin mu je mu da ga yanzu zai karfe goma zai za mu kai wajen karfe uku kafin a gama haɗa kaya Ka ga kusan yamma ta yi to za ka biya ni dubu goma sha biyar dubu ashirin dubu hamsin ka yarda tunda in ka je kai ɗaya ma cutar da za ba za ta fi haka ninkin ba ninkin ni kuma ni ɗan gari ne kaza kaza ka gaya masa me ba kasuwa ba eh zan baka kai ciniki shike da an gaba ka rufe shago ka je ka yi dillanci ka raka shi a je ka aika a ƙarshe ya baka hakkin ka kace wallahi lafiya lau amma wannan dubu talatin da ashirin ɗin da ka ƙara kai ka je ka siyo kai wa ka zaunar da shi ka ce haram wuta balbal saboda ai ba hakkinka ba ne ba kayanka ba ne ta yaya za ka ce a baka sako kuma ƙari riba akan sako ai ba ciniki ba ne sako ne sako ana ƙari riba ne ana sai da abu naira goma sai ka ce min sha biyu kuma ƙarya kai min kai ka ƙara biyun kuma a can sha goma watakila can da kai an san ka an yi ma riki kuma ka zo ka ce ka ci banza ya kamata to Allah gafarta malam ta ya za a samu kuɗin aka yi a kaje subhanallah ka zo masu har ya manta karatun ga abin da malam ya faɗa ga abin ya manta karatun ga abin da malam ya ce. ta in aka ahadun ka ce an fallahu sa'iquhu Ilaika Allah ne ka san ma'ana sau ko shi fa gari ka kuma lirizkika dan ka ta wallahi ba ka bane duk abin da kai ba zai zo ba kuma arzikinka ne duk inda aka yi sai an dawo maka ka manta karatu ka ga matsalar ku a kai ma kana wannan da ta mala kai wata wai dan adam kaje kaje kaje kuskure gaban ka ba sai Allah ya kama fa ba zai tafi ba amma duk dabararka kuma ba za ka ci abin da ba rabanka ba da ƙarfi ake samu a to kawai ka tsaya ka yi mu'amala keke da keke kawai kai da aka gaya ma magabata ma sai sun yi cinikin da kamar su kori ma mai sayan su ta gaya masa magana ya ce shi dai zai saya saboda sun san in ya saya wannan hankalinsu ba ba su da kai ka tsaya ka ce sai ka saya ba ni na ce da saka ba kuma na yi ma bayani kaga anan zan ce hankali na kwanci ban maka wani wayo ba ai ya fi daɗi ma na malam me kake cewa na na shi mai da gaba ai na gaya maka zulmatun ne bazu a foka da duhu ne akan wani wani akan wani ai wannan yanzu misali in bakon ma ya yarda cewa zan je in masa na ce zan je in nemo maka ya yarda ba kaya na bari da na je shago me ya kamata in yi a yi masa ciniki tunda yanzu ni wakilinsa ne ni wakilin ne in yi ciniki akan gaskiya bal ma nema masa rage to in ban nema masa rage ba kuma ta yaya zan kuma ce in ƙara masa sai dai in yi wata dabarar in zo wajen mai shago in ce to ina da bako gashi in kaga ni ga shaguna na bari na zo wajenka kuma in Allah ya dago ban baki ma suka zo da irin wannan kayan ka zan zo wajenka amma ka sallame ni eh yaran yan kasuwa kaga wannan kai da shi ne zan ka wannan kuma mai kai masa aiki kai masa aka aiki kai masa tallakai masa cewa in an zo zai rika kawo wajenka amma ni ma za ka rika tunda ai kaga shi ba zai fita yawo yana neman amma ni in sun zo ni zan kama ni ina da alaka da mutane baki suna zuwa in irin kayan ka suke so zan kama amma ni ma ba zan je in dauko ma haka wace ta ah, ku kware da gaske ko in ka kama ko zan maka wani abu ko kuma zan baka duk a tamfa in na saida do ɗaya biyar zan baka naira ɗari a kai wannan ruwansa ni ba ni na ce ba a'a cewa ne in na kama kwastoma zai wani ni ba sai ne kara masa kuɗi ba ni ban sai kara ba kuɗi ba ni dai zan kawo masa customers kuma zai min me zai min isa ne almuhim in dai kana so ka ci halal din amma ta yaya zaka sai bako ana sai da atamfa dubu ɗaya ɗari biyar ka zo shago a yi ma rage dubu ɗaya ɗari hudu sun da zaka saya bako da yawa sannan kuma ka ƙara masa dubu ɗaya ɗaya ba. ya yi yawa ya yi yawa ba hakkinka ba ne ba kai wakili ne ba kai kake saida ba an gane ko kuma yanzu misali idan kawai bako ne tunda zaka kai dan gari ne sai ka zo ka ce a tamfar abin nan dubu ɗaya ɗari biyu ake saidawa da ka je shago kuma hakan ake saidawa sai ka ce to amma bako ne ina so a yi min rage dan nima in samu wani abu haka suke yin ka sai ce to na rage maka ɗari ɗari kai kuma ka je wajen bako sai ka ce an fa ƙara ɗari ɗari kuma duk da haka bayan ya gama kuma zai baka wani abu haba haba azzalimi ai zalunci ne wannan ka ci da yawa ai rage ma ɗari a can ka samu ka ƙara ma ɗari a nan kuma yanzu ka ce ma wani abu kuma a haba hawa uku to wannan idan kana so wannan sai ka zo ka zauna da bako ai dama abubuwan ma'ana sai ka nema wa kanka mafita to me da me kake so kaza da kaza da kaza shi kenan ku lissafe da bako kana da kuɗin ka dama sai ka je ka yi ciniki duk kayan da yake so ka je ka saya sai ka zo kun ku yi sabon ciniki eh? <laughs> idan ko ba ku Allah ya wasa ya wasa abin <laughs> ka je ka siyo sai ka je ganin yadda za ka sai da ai matsalar shi ɗan adam wai dabara yake so ai shi amfani kawai yake so kuma ita kasuwa dama riba ce da don faɗuwa haka kasuwa take to amma shi ba ya san faɗuwa sai dai riba saboda haka sai dai yayi dabara to wannan ba daidai bane ba daidai bane saboda haka a wannan jumla mala ya ambaci abubuwa har guda uku wanda muka takaita shine na farko dai yake idan za ka auna mutum a matsayinka na abin nan ɗan kasuwa za zaka yi masa awo ka rika tuna awon lahira saboda ka yi masa awo cikakke dan kai ma in ka je lahira ka samu awon ka tsira ka tuna na biyu kuma ka tuna hakkinsa a kanka kar ka ɗauka kawai ba bayi da wani hakki a wuyanka duk abin da ka masa ka sha ba ka sha ba ka rika tuna hakki yana da hakki a wuyanka yawwa na uku kuma ka kiyayi tafsir shine ainihin wato kwangi a awo domin Allah ya ce wailun lil mutaffifin duk wanda yake yin tauye ma'auni tauye mudu tauye ma'auni to yana cikin musiba da hukuba Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala a cikin alkur'ani gurabe da yawa ya yi umarni da cika ma'auni wa qimul wazna bil qisti wala tuksiru al mizan ku yi awo da adalci kada ku tauye ma'auni a wani wajen Allah tabaraka wa ta'ala ce wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistas al mustaqim a wani wajen Allah ta'ala yace wato gurabe da yawa wa kayla wa la takunu min al mukhsirin gurabe da yawa ana ta umanni da saboda kasuwa ana yawan eh, abin nan algus a wajen awo so mutane mu kiyaye kanmu wallahi manzo Allah yace ad-dunya hulwatun khadira duniya tana da dadi kuma tana da banƙaye haka ne mana mana in ka samu abin duniya ba a jin daɗi ana jin daɗi mana kai abin da kake so ka ci abin da yake so kai kaza kai kaza sannan ka kawata ta saboda me kana da amma ba wannan ake kallo ba abin da zai biyo baya idan ka samu duniya ka tara ka ji daɗi kai kuma cin daɗin ma masifa kake ci kan duk wani wanda yake duk cutar duniya ta ƙare a wajen masu arziki saboda suna da kuɗin da za su yi abin da suke so saboda haka duk abin da za su shi dama ɗabi'ar ɗan adam kenan sai ka ga to kuma me a ciki ka gama tarawa ɗin ka shekara tamanin casa'in ɗari ka tafi lahira kuma za a tambaye ka duk abin nan a lahira za ka yi kada mu kalli daɗin duniya da adanta mu rufe ido kawai wajen neman ta a'a ka samu ɗan daidai abin da malam ya faɗa abin da za ka iya biyan bashi in ya kama tunda ɗabi'ar ɗan adam za ka ci bashi wata ran babu abin da za ka kula da iyali abin da za ka kula da iyaye rufin asirin ba shi kenan ba ko ba haka in ka samu wannan ka gode wa Allah ma me yake ka tara da yawa in ka tara kai yi ne da shi ka tafi ka bari saboda haka mu ji tsoron Allah wajen mu'amalar mu mu kiyaye kada duniya ta rufe mana ido kuma mutum ya zai fada cikin matsala Allah ya tare mu wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk me kake sha